yau laraba a yau laraba biyu da watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 2441 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan matsalaci a cikin jami'ar jihar Gombe muna karatu cikin littafin kulubul mu'min wadda sheik al-doktor mustapha murad ya wallafa a hafizahullah muna da takwas. gaban karatun da ya ce darajatu husunin kuluk wato darajoji matakai na kyawawan dabi'u nan za mu tashi insha Allah kafin nan tambayoyin da aka turo su ne kamar haka bayan wannan ya yi sallama ya ce tambayar da ya ce shi ya halatta a tushin ya halatta amsawa wanda ba musulmi ba sallama ko kuma abunan musulmi ya fara masa sallama wani matsala ce da malamai sun yi bayani a kanta malamai sun tafi kan cewa za a iya amsa masa sallama idan ana nufin wato shirya ne gare shi da nufin addu'a in dai har sallamar ya yi da dukkan lafazinta za a iya amsawa amma abin da ya tabbata ya karfi shine cewa wa alaika wasu malamai suna cewa wa alaika silam eh, lura ba abu na bangaren amsa masa kenan amma bangaren fara masa da sallama wannan eh, ba za a fara masa da sallama ba sai eh, assalamu alaikum wa rahmatullah ba za a yi masa sallama ba inda zalla kafirai ne da ibn abdul bar rahimahullah ya eh, abin da yake faɗi shi ma shine ba za a fara ba sai dai wasu sashin malamai karkashin bayanai ko da al istikhar Eh, ya nuna cewa eh za a iya musallama da nufin yin addu'an Allah ya shirye su ne amma da ayi hali ba za fara wa kafiri yin sallama ba sai dai a inda ana gaure ne da musulmai da wanda ba musulmai ba in mutum ya yi sallama yana nufin musulman sannan kuma sallama tana tafiya ga musulman amma a lokacin da wanda ba musulmai ba tsan faran su ga sallama magana mafi yawan malamai shi ne rashin farawa wa adam sannan a ya shin biya ce mai kyau mutane su rinka fita waje yin alwala ko wani abu tun ba a gama karatu ba idan bukata ta kama ba tare da wato yin wani tashwishi wanda zai iya kawar da hankalin sauraren karatu ba wannan kowa da irin larurarsa kowa da irin yadda yanayin sa yake akwai wanda ba san ba zai iya zama da rike alwala ba ko don rashin lafiya ko makamantan haka saboda haka a lokacin da ya daidaiti an kusa a kira sallah in ya fita je ya yi alwala babu laifi matuƙar ya fita cikin nisuwa da kuma hanyar da ya dace kawai illa iyaka kan mutum ya zama to ya yi abun da da ɗauka hankalin mutane ko kawar da hankalinsu daga daga karatu amma babu babu wani laifi cikin wannan domin alwala wajibi ne domin zai yi sallah wallahu a'lam illa ya ga kawai mutane su rinka fita cikin tsari in har bukatan fita ta kama su mai tambaya na gaba bayan ya yi sallama ya ce ya yi fama da wato ciwon fitsari ne kwanakin baya amma ya ce alhamdulillah ya samu magani har yanzu amma kuma wasu wasu a baya barinta daga ya je wato bawani in ya gama lokacin da lokacin da idan ya ji wani abu sai dinga jin kamar wato bawani ya ji gani amma in ya duba wandonsa baya ganin wato ko wani birwayen bawani ko wani abu na makamancinsa irin saka yawa ni na ita cewa ba wani shi ba haka ya rubuta ba mutane ba sa saka yawa ana karanta abu irin wa'annan eh, a cikin jama'a ko ka ji mutum abu ne mutum ya dan jami'a ba a zai gaya wa mutane suna mutane sa da haizu ya yi kaza kawai sai faɗi abinda da zai je a bayan gida haizu ya yi kaza kuma wadan jami'a kuka ga babban mutum ya faɗi irin wannan kawai ka ce kana zuwa mana kawai ji kana gane amma sai ka faɗi zai iya sallah a mara shin zai iya sallah guda biyu ko fiye da haka da alwala daya matukar yana tasalsuli ba zai sallah da alwala daya sallah biyu ba kowace sallah zai mata alwalanta in ya san bawani yana ɗigo masa akai akai amma ya san in ya san kawai wasu wasi ne a tsarkake yake al'asudu al yaqin shine zai je yabna yabni ala yaqini kawai yayi alwala don ka duk lokacin da wasu wasi ya zo sai tunkure shi da yaqini ya san cewa yana kan tsarki tunda ya ce yakan duba baya ganin komai wannan wasu wasi ne na shaidan al yaqin la yazalu bi shakk abin da yake shakka ne da kokonto shi zai ke wasa da hankalinsa don haka wannan sai ya zauna kawai matuƙar bai ji hadasa ya faru da shi ba shi nan kawai alwalarsa tana nan ko da sallah sama da ɗaya ne amma da tafassiri rashin lafiya wani sa'i wani yakan ɗiga masa ya lalle ya tabbatar da wannan to shi wannan duk lokacin da zai yi alwala ya kamata ya je ya duba ya tsarkaka a wannan lokacin in dai da rashin lafiyan ɗigan bawali ne in ya riga ya tsarkaka yayi alwala to ko yana cikin sallah ne yaji kaman digari to ba zai yanke sallah ba zai shiga har ya idan da sallah amma duk lokacin da sallah ta zo kuma sai ya sake eh, dubawa ya wanke sannan ya sake alwala wallahu a'lam wani bayan yayi sallama ya ce idan ruwa ya zuba akan abunan matakan hawa zuwa bayan gida ko kuma ko kuma menene ko kuma abuna matakala da yake nufi na zuwa bayan gida ko kuma kwandon bayan gida mana ba ciki ba ta waje waje kenan za a iya fassara shi da najasa ha ya sani eh, ka ce idan ruwa suna kai ne za ka gani suna kwai najasa a gurin in kawai jisa kawai jisa ne amma in ruwa ne ruwa ne wanda yake gurin abu ne yake gurin taka matakalan bayan gida ko wani kwandon bayan gida ya ga ruwa ya diga amma kuma ga najasa shi ya gani ya sani amma in ruwa ne zalla babu najasa wannan kuma ya san cewa ruwa ne wannan ba wanda zai maka hukunci akan wannan kai ne zaka duba ka gane najasa ne a gurin in najasa ne a gurin najasa ne wallahu ala wani abu baya bukatar ma a tambaya wani abu ne wanda kawai kai za ka gano kai ka san abun wanda kake tambaya ba zai taɓa sani ba in ba ya gani ba mai tambaya na gaba ya yi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi yace kamar yadda kake tunatarwa dangane da alaƙa da zamantakewa a hostel ya ce to a ɗakinsu shi ne kadai academy musulmi wai in bracket sauran duk non-academic abuna wai christian ya ce suna damun ka daki har ya kai abuna ya rubuta suna shaye-shaye da daddare yawancin lokuta yawancin lokuta ma'ana suna damun sosai menene shawari a nan abu ne wanda sai zo mai wannan takardar sai zo a ya ambaci suna shaye har ya ambaci abin da suke sha saboda haka sai sai zo insha Allah eh ba bane za a ba shi shawari ne a sai zo a ba shi shawari ba ala su yi gaza ba shi shawari ba wallahu ala wani bayan ya yi sallama ce da fatan a ya kuma ya addu'an ya ta tambayar da ita ce mutum ne ya yi mafarki sai ya yi taimama shin zai shiga masallaci ya yi sallah da jama'a kwarai kuwa inda babu dukkan sharuɗan yin taimama sun tabbata a kansa inda sharuɗan yin taimama sun tabbata a kansa ya yi taimama a taimama ai madadin alwala ne sai je masallaci ya sallah ba matsala kuma zai salla tare da jama'a duka wannan ba matsala wallahu alam na karshe bayan ya yi sallama sai assalamu alaikum wa rahmatullahi ya ce tambayar da ita ce ah, wasu ɗaliban in suka ga ɗalibi yana karatu da safe a guna ko da yamma in ba lecta mana yana karatu da safe ko da yamma in ba lecta ko kuma da daddare sai su dinga ce masa boko addini amma in baya karatun ba za su ba shi shawara ba sai an kore shi su dinga cewa an gaya mai boko wasa ne don adama ya ba wa ilin waɗannan ɗaliban shawara dama wannan haka da biyan ɗan adam yawanci take akwai wanda suke su mutane ne amma yanayin su kamar shaidanu eh, ba sa ƙarfafa mutum akan alkhairi alhali kuma Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan boko addini ne wannan idan mutum zai yi tafi da tsarin addini mutum zai yi da tsarin addini yana da manufa mai kyau ya san me yasa yake yi kuma ya tsoro akan tsarin Allah subhanahu wata'ala yana gudanar da ita a wani matsala saboda haka bai kamata mutum a su dama mai kawo shi ya yi karatu yana karatu shi kenan yana karatu amma lokacin da a in an ga mutum yana karatu a yi mata izgiri in an ga mutum baya karatu nan ma izgiri zuwa abin da ya samu mutum izgiri wannan haka wasu mutane su don haka mutum ba zai biyo mutane ba illa kawai ya ga mutanen kirki abin da suke yi da kuma abin da suke biya mata ya dace da yi waɗanda kuma suke nan ba abin da suke yi illa yawan maganganu akan mutuncin ɗalibai yan uwansu kuma maganganu wanda bai kamata ba ya kamata su daina saboda babu alkhairi cikin haka wallahu a'lam ci gaba da karatu wace darajatu husnul khuluq wato darajojin kyawawan dabi'u ma'ana matakai daga mataki bayan mataki yace idza nazarna ila makarim al-akhlaq ala jihati in muka dubi zuwa ga ɗabi'u masu daraja a ta ɓangaren haɗuwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci wal makhluqi da kuma a bangaren haɗuwa da abokin halitta fa inna salatu darajat in muka lura da wannan ta bangaren Allah subhanahu wa ta'ala ta bangaren sauran jama'a da ake rayuwa da su to kyawawan ɗabi'u da kuma ɗabi'u masu daraja sun kasu suna da darajoji guda uku hawa hawa guda uku yas'al al-abdu min al-ula ila thaniya thumma ila thalitha bawa yakan taka daga mataki na farko har ya kai shi ga mataki na biyu har ya kai shi zuwa ga mataki na uku na kololuwa fal'ula ta khuluq ma'al ma'alkal wato mataki na farko a ɗabi'a kyawawa shine kyautata ɗabi'u tare da halitta ana duk wanda kake rayuwa da su su ma halitta ne kamar yadda kai ma halitta ne har dabbobi to mataki na farko a kyawawan ɗabi'u shine abokanka da kuke rayuwa ko kuma 'yan uwan rayuwarka a guri su da sauran halittu kamar kai to ana suka kyautata ɗabi'a tsakaninka da su shi ne mataki na farko sannan na biyu mataki na biyu sai tajmilul khuluq ma al jalla wa ala kyautata ɗabi'u a yi wa ɗabi'un ado tare da Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci mana ya zamanto an kawata ɗabi'a tsakanin mutum da Allah subhanahu wa ta'ala shine ya zamanto mai tsananin biyayya ga dokar Allah tare da kaɗaita cikin dukkan ibada wasu tsari ta sosai a saka mataki na uku shine tasfiyatul qulub shine tace tace ɗabi'u ɗin, malar da yana kyautata ɗabi'a tsakaninsa da mutane har ya kai shi ga samun kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da mahalicinsa ta hanyar bautawa Allah kaɗai shi kaɗai tare da kuma bin dukkan dokokinsa iya gwargwaron yadda mutum zai iya to na sai kai shi mataki na uku tace ɗabi'a wani sai zama to yanzu kan fa komai yana taka tsantsan in dai abin da bai kamata ba ne wasu ne matakai guda in mutum taka na farko zai iya zuwa na biyu da na hali zai ga na uku sai yake magana akan sai ta fata hasinul khuluq kuma al khalq abin da ake nufi da kyautata dabi'a tare da wato sauran halitta ya yatimmu bi ikmali da akhlaq wannan yana cika ne ta hanyar samun cikakkiyar wato kyawawan wato dabi'u masu daraja wal irtifa'u minha ilal al muru'a yadda mutum zai dagu daga kyakkyawar ɗabi'a zuwa muru'a ma'ana mutunci wato daga kyakkyawar ɗabi'a da yan mutum ya fara zaka jana ta kai wane akwai mutunci an ce wane mai mutunci ne ko aka ce ma wane ya san mutunci to ma'ana ya mallaki kyawawan ɗabi'a za ka yi zamanto mutum mai mutunci an mutum mai mutunci to ko a ina za ka gan shi wato darajarsa daban ne tace wa tahsinul khuluq ma al haqq wato kyautata tabi'a tare da wato ga Allah subhanahu wata'ala shine bi an ta'lama anna kullama ya'ti minka kullama ya'ti minka yujibu udran shine ka sanya cewa duk wani abu da za ka aikata ya zo daga gare ka ke zamanto yana wajabta kana ba da uzuri ga Allah subhanahu wa ta'ala da zaran kayi wani abu kawai kana neman uzuri ga Allah subhanahu wataala shine yawaita istighfari yawaita tuba ga Allah subhanahu wataala duk abin da zaka aikata daga gurin ka ya zama to kana ganin girman Allah kana tsoron sa kana mika uzuri da yawaita tuba don mika uzuri ga Allah shine tuba akan abin da aka yi wanda ba daidai ba sannan a wa anna kullama ya'ti min al-haqq yujibu shukran kuma duk wani abu da zai zo maka daga wurin Allah subhanahu wata'ala to yujibu shukran yana yana tabbatar maka da wajabtan wato godiya duk abu da kace Allah ya maka ka gode masa ko da abin da baka ji daɗi bane ka gode wa Allah kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sunnanta alhamdulillahi ala kulli hali mutum bai ga abin da yake so ba ko bai samu abin da yake so ba amma sai ce alhamdulillahi ala kulli hali shi yasa balle in ya samu abin da yake so kuma yashkurullah in ya in ya gode wa Allah sai Allah ya kara masa nima saboda haka duk abun da ya zamanto ya zo wa mutum daga Allah subhanahu ta'ala to yujibu shukran yana tabbatar da wajabcin godiya ga Allah subhanahu ta'ala wa Allah tara lahu min alwafa'i buddan ko duk abun da zai zo daga Allah karka ga cewa wani dole ne akan Allah sai ya maka a duk abin da Allah ya maka falala ce daga gare shi da ya ga dama Allah subhanahu ta'ala ya ga dama sai maka falala to ashe duk lokacin da ka ji wani abu wannan falala ne daga Allah na ci jarabawa falala ne daga Allah don ai akwai da yawa su kuma su ba wannan kuma adalci ne daga Allah subhanahu ta'ala bisa mashi'arsa falala ce daga Allah subhanahu ta'ala kana cikin lafiya kalau ko wanda su kuma ba sa cikin lafiya falala ce daga Allah subhanahu ta'ala ka koshi ko wanda shi kuma yana cikin jin yunwa to wannan duka eh, kar ka ɗauka cewa dole ne ka ƙoshi a dole ne ka yi lafiya dole ne Allah baka lafiya wannan ba wannan laifi amma kana cikin lafiya wannan falala ce daga Allah ka saba da yashin falala ne daga Allah ka ci jarabawa falala ce daga Allah ka gane karatu falala ce daga Allah akwai wani ya fi ka ƙarfi ya fi ka gata ya fi ka komai amma bai gane ba amma kai ka gane wannan falala ce daga Allah ba wai dole bane ka gane ko ba gadara bane ka gane ba sirwa bane ka kai ba ko ba da ba wayo bane yasa ka gane a kawai falala ce daga Allah to shine duk wani abu da kaga Allah ya maka ya sai ka gode masa sannan kar ka dauka cewa fa dole ne wani abu ya faru da kai a kawai falalar Allah ce subhanahu wata'ala ya sa ya faru da kai wa tasfiyatul khuluq يكون بتكميل ما ذكر في الدرجتين قبله ولكن تسوية الخلق شيء متين يسامو damar cika abubuwa biyu da aka ambata dinan kyautata ɗabi'a tsakaninsa da jama'a da duk sauran halitta da kuma kyautata ɗabi'a tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala ta hanyar godiya ga duk abin da Allah ya masa da kuma yin uzuri abin gabatar da uzuri ga Allah subhanahu wata'ala cikin duk abin da ya na gazawa to waɗannan abu biyun idan suka haɗu ga mutum shine zai kai shi martaba na tasfiyatul khuluq shine alladhi yakunu bi takmili ma dhukira fi darajatayn qablahu thumma as-su'ud ila al-ishtighali bir-rabb wahdahu amma siwahu wanda kai mutum zuwa ga shagaltuwa da Allah kadai da manta duk wani abu kuma bayan Allah in mutum yana mataki mataki ne zai mutum zai kai matakin da kawai Allah ya sa gaba cikin komai ya shagaltu da Allah kawai ya haƙura da komai in abin da Allah ya yi shi kenan abin da Allah ya bai damuwa to sau da yawa ba iya isa wannan martaba sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi wadaci amma haka ake so mutum ya zama wal aqrab والأقرب لترقي درجات كمال الأخلاق الفاضلة العالية أنها salatu manazil mafi kusaci da zai sa a taka matakalan isa zuwa ga wato cikan ɗabi'u na masu daraja na ƙololuwa to mataki uku ne na farko manzilatun takhalluk wa husnul khuluq shine matakin ɗabi'antuwa ɗin mutum ya zama to ya ito wa mana ya tisgo wanda ɗabi'ar haƙuri ɗabi'ar juriya ɗabi'ar jarunta ɗabi'ar gaskiya ɗabi'ar amana ɗabi'ar adalci yawan ɗabi'u ne to ɗabi'antosu su shi ne a wato ɗabi'antosu. kawai ko da da haƙuri ne ko kuma haƙurin kaɗan ne ko babu haƙuri ne ko da akwai adalcin ko adalcin kaɗan ne ko ba adalcin ne ɗabi'anto adalcin shine a takallo wa Hukunin khuluq kuma ka to, kuma sannan ka kyautu da ɗabi'a akwai abin da mutum zai ɗabi'antu da shi wani za ka ga ya ɗabi'antu ne kawai da da da da shaye-shayen mukaddarat wato abubuwa masu kusan da hankali ai ɗabi'a ne su ma waɗannan to wani shi da kansa kawai ke jawo su to lokacin da ya jawo sai ya munanta za ka ya zaɓi mummunan ɗabi'a akwai shi kuma ya jawo ɗabi'a sai zama sai kyautata sai zama ya jawo kyakkyawan ɗabi'a ne shi ne a tafalluk wa hasan al-khuluq shi ne manzila da farko manzila ta biyu ta futuwa shi ne makarimul akhlaq wato manzila na kaiwa wato ɗabi'u masu daraja sannan na uku shi ne ta muru'a wani yana da muru'a shi sa abu da an ce muru'a manzila na iyakan cikan mutunci kenan wannan su ne manazir guda uku sai zama to ya ɗabi'antu ɗabi'a mai kyau sannan sai kai ga kyawawan ɗabi'u makalimul akhlaq ba za ka ga cikin wani irin hali ba a abuna cikin kunya cikin kaskantar da kai cikin yin abun da ya dace cikin gaskiya cikin kaza cikin kaza kyawawan ɗabi'u to anan a ƙarshe suka shi kawai ya fada manzila ta muruwa manzila ta muruwa ba za ka ganshi a yashi haka kawai yana yin abun da ba haka ba ba za ka ji yana faɗan abun da ba haka ba ba zai yi ƙarya ba ba zai maganan ma ya rage ta balle ya ƙarya wannan su ne manazil guda uku kamar yadda ya bayyana yace abuna wa manzilatul futuwa manzila sharifa cewa da ta manzila da fituwa din nan manzila ce mai daraja lam tu'abbar lam tu'abbar anha lam anha shari'atu yawanci a shari'a ba za ka ga an ce manzila da fituwa ba yawanci ba abbara wato aka ambace shi da irin wannan suna din ba bal ubdirat anha bismi makarimil akhlaq yawanci ana amfani da makarimul akhlaq الفرق بين الفتوة والمروءة menene abin bambanci tsakanin kutuwa da muru'a walfarku baina bainahuma bainal muru'a wato eh, bambanci tsakanin da muru'a annal muru'ata a'am minha muru'a ta fi zama gama gari ta fi mamaya shine muru'a ta fi mamaya kan kutuwa sannan falfutuwa nau'un min anwa'il muru'a amma kutuwa wani nau'i ne daga cikin nau'o'i na muru'a sai an kai matsayin futuwa wani bangare na makarimul akhlaq sai a shiga cikin muru'a da haka muru'a ya mamaye makarimul akhlaq shine muru'a ya mamaye futuwa fa innal muru'ata wato muru'a wanda mutum yana da muru'a shine istimalu ma yahmilu استعمال ما يحمل ويبين استعمال ما يجمل ويزين shine wato aiwatar da abun da zai kyautata zai kawata abuna wai zai ya yi adoma mimma huwa muktasun bil ya ado ya kyautata abun da yake muhtassun bil'addi wato yake banta da bawa au muta'addin ila gairi ko kuma abun da yake har ma yake zarce zuwa ga sa abun da yake banta da kai na ɗabi'u ya zama to an kyautata shi har ma ya iya zarce zuwa ga waninka saboda ma'ana ya tsotsanu hasken ke zuwa ga waninka wani ka kai matsayin muru'a kenan وترك amma yudallisu wa yushim da kuma bari duk abu da zai zama ya kawo dauda ko kuma ya kawo wato rashin kyau min bukatar huwa mukhtasun aiban shi daga yake banta da bawa aw muta'alliqun bi ghairihi ko kuma ya tsirace da wani sa mutum ya bar duk wani abunda zai shafe shi shi karan kansa har ma ya gangara zuwa ga wani ta hanyar wato wani abu mummuna wani kawai da an ga abin dauda ne mutum ya bar wannan in ya kyale duk wani abu na gaske ya sifanci da duk wani abu na kyawu har ya kai da kyawun abin yana iya zarcewa zuwa ga wani ta ba ma iya shi kaɗai yake tsayawa ba dole ya kai matakin muru'a kenan in mutum ya kai matakin muru'a shine wanda yake tare da shi ma yana iya canja ɗabi'u zuwa ga ɗabi'u masu kyau tasirin mai muru'a shine yana iya fitowa ga duwanda yake raye da shi ɗansa ko matarsa ko abokinsa ko wansa ko ƙarinsa ko duwanda ke mu'amala yana iya tasirantuwa ya canji ta hanyar wasu abubuwa wanda ya kai matakin muru'a ke har ma ya wuce kansa ya zarce zuwa ga wanda yake tare da shi kamar yadda eh, ya bar duk wani mummunan abu wanda shi ma zai iya bayan munin da yake kansa har ma iya zarce zuwa ga wani yanzu akwai wanda garin haduwansa da wani ya zama wani iri ya zama wani iri ne kawai saboda haduwansa da wani to Allah ya kiyaye sai mummuna abu ne arkanul husnul khuluq rukunan wato kyawawan ɗabi'u kowane abu yana da kuya wala yana da rukunai wanda in ɗaya babu shi kawai wannan abun ya rushe kaga akwai arkanun islam akwai arkanun iman rukunan musulunci guda biyar rukunan imani guda shida to a rukunan kyawawan ɗabi'u shi ma yana da rukunai in babu ɗaya kawai ba mu ganin kyawun ɗabi'a in mutum yana zai zama mai kyakkyawan ɗabi'a to ya haɗa su su biyar ne shi ne za a yi magana a ciki ya ce wa husnul khuluq ya kuma ala khamsati arkani kyawawan biyu yana ginuwa yana tsayuwa ne a kan rukunai guda biyar la yi tasawwaru qiyamu saqihi illa alaiha ba za a taɓa suranta ranta suranta abu a taɓa imajinin cewa abun zai tsaya ba akan sa'ihi wato akan kafarsa sa a jikin kafa ne abunan shara baɗin nan wato wani ƙwabirin mutum shi ne ake cewa sa'ak amma ana iya cewa sa'ak ana nufin kafa gaba daya kamar nan wato abunan yace la yatasawwaru qiyamu sa'ihi illa alayha ba za a taɓa tsammani ko zaton ko hasashen tsayuwar ƙafafuwansa ba sai akan waɗannan abubuwa guda biyar abubuwa guda biyar su ne na farko asabar haƙuri wanda duk baki da haƙuri a ina zai wuya ya samu kyawawan ɗaya dole a samu asabar wanda rukuni ne in ba haƙuri ba yadda za a yi kyawawan ɗaya su faru ba haƙuri ba sai kayan yi haƙuri da wani bane tukunna ka hakuri haƙuri da wane ka hakuri haƙuri da babba ka hakuri haƙuri da yaro ka hakuri haƙuri da maza ka hakuri haƙuri da mata ka hakuri haƙuri a gurin zama ka hakuri haƙuri a jami'a to ne za a zauna lafiya in ka hakuri haƙuri da ni na yi haƙuri da kai wanda ya yi haƙuri da mu mu ma mun yi haƙuri da shi to za a zauna lafiya to in ba haƙuri ina ba zai yi ba za ka rukuni wal ifa da kuma kamewa kamewa daga maganganu da kuma kamewa daga kwadayi da zarar akwai kwadayi to ba kyakkyawan ɗabi'a da zarar akwai yawan magana gunaguni yawan magana yawan faɗan maganganu sun tabbata ba su tabbata ba ba za a samu kyakkyawan ɗabi'a dole ka samu al'ifa al'ifa wannan rukuni ne daga cikin rukunan kyawawan ɗabi'a wa shaja'a da jarunta jarunta shine iya jaruntan yage abun da mutum yake so matukar abun bai dace ba a yage a haƙura da abun da ake so matukar abun zai iya dawo zubewar musulmi ko da kuni ne a wannan kuni kan kan haƙura da su ana ana wawa ko sai ka haƙura ana wawan kuni ko ana wawan abinci ko ana wawa wani zaga har wawan biyawa jama'a nan shi kenan in ka kula da shi na ga mutunci mutunci ya ce daga an yanke ka danna hannu kai wawa kawai an san babu kawai ko kai waye babu ko ta ɗaya in dai an ganka ko duk masu wawan ne suka ganka kada wawa ya ganka da kai da suwa ne kuka yi wawa tare to ba mai mutunci a gurin kowa to da kun wa ya sa al'ifa yana da abu da a wato jajircewa akan yayi abin da kake so abu ne kana son sa amma tun da wawa ake yi ina kawai sai ka wuce sai ka hakura to wannan shaja'an tana da wuya wani kawai ya leka ga wani in ka ga ya ji abu ne, za ka dauka ba lafiya ba ashe kawai ya ji zai je je dan naro ne kawai zai je kan mutane kaga ba shaja'a ba jarumta wannan samu yi wannan wawan a kan abinci ne wani ya yi wannan wawan kan wani dan abu ne kawai wani ya yi wawan ma kawai takarda ya go wa ana raba takardu ana raba takardu ne a wurin taro sai kawai irin program ba idan ne ba kawai su kusa sa ta haka abun mamaki kawai an rubuta daga abun in an yi kaza karfe kaza zuwa kaza in an yi kaza karfe kaza kaza kawai in bai raba da zai wuce kusa su kusa da su a karashi suna abu na. wai za a yi wawan takardar ganin me za a yi kana zaune kuma zuwa tsawawa to in baka da shaja'a na yayi irin ina abubuwan to ina sai ka kai shaja'an da a zo da kayan kudi ka ce wannan ba na son su to shi ne shaja'a eh, wannan kudi ne ya saya wallahi wannan ba na a wuce ne a yi yayin Allah ba na su kawai a wuce ne wannan kudi ba ka amma kana son kudi amma wannan din ne ba ka so saboda wani dalili wannan ba na so a wuce da shi amma ba wanda ba so kuɗi balle kana son kuɗi sai da wata kila wanda ka je ka sai wani gashi gobe ka biya sun hanyar yi a kan karɓar wannan kuɗi shi kenan shaja'a kenan sai ka jajirce akan kawai amma sai baka da shaja'a to kawo sai ka karɓa, <laughs> gobe a yi ne ba zai yi ba ba zai yi ba إذا إذا دخلت الهدية دار قاضي تطيرت أبن عدالة من قواها إن in kyauta ta shiga cikin wanda zai gidan hukunci in kyauta ta kofa ta shigo gidan wanda zai hukunci in ta shigo ta kofa to adalci ko ta wundo zai shiga kyautan tana shigo ta kofa sai adalci ya fita ba za a yi adalci ba ina nufin kara karɓi kyautawa za a iya karban kyauta yawa musamman ma in kyautan tana da kyau to da aka shaja'a ta lawan adil sai adal ba yanda za a samu ita wannan ya ba adal duk yadda za a yi ai adalci ne ma ke kyakkyawan dabi'a kashin bayan kyakkyawan dabi'a ke ba yadda za a yi sai wal hikma da hikima wani zaka ga ya haɗa ne na abubuwa guda hudu amma idan ba da hikima gaba ɗaya ta wanda ya sai su rushe wal hikima ko dabbobi da kake mu'amala da su ana buƙatar hikima sai magana a kansu ɗaya bayan ɗaya yake bai abin da yake nufi da haƙuri in nan hamilu ala al ko hamilu ala al yana kai ga mutum ya zama wato ya iya jurewa zai iya ihtimalin komai zai iya ɗaukar nauyin komai sun mutu yana da haƙuri wa kauni da zai in mutu yana da haƙuri zai iya jure kishi ya wuce wa kafil aza mutum yana da haƙuri zai iya kamewa daga cutar da wani walhin mutum zai iya juriya sosai ya yi haƙuri wal'ana za ka wuce ya samu nutsuwa in yana da haƙuri in yana da haƙuri yana da yayin nutsuwa ba zai fita a guje garin wawa ba sannan warrik za ka wuce mu mai haushin hali yana da haƙuri wal'adi abuna wa wa adamu tsayi wal'ajala rashin gaggawa da rashin wato kutsawa rashin kutsawa da rashin gaggawa yakan faru ne in akwai haƙuri duk wanda bai da haƙuri kullum a cikin kutsawa yake ku yi samun da kawai ya ce wani ifa abu da ake da ifa abun da ya sa ta zama rukuni daga cikin rukunin kyawawan ɗabi'u tahmil alaikinabi raza'i tana tsora mutum a kan nisantar duk wani raza'i ma'ana duk wani abun zubar da mutunci a ce an raza'i duk wani abun da bai dace ba abun zubar da mutunci to ifa tana kayo abun nan wal qaba'i min al qawli wal fi'l da kuma miyagu daga cikin maganganu da aiki ifa tana kame wannan in kuna da ifa ba za su yi guraren ayyukan da ba su kamata ba ko ko kadisi yana maganganun da ba su kamata ba wa tahmilu ala alhaya ifa tana sa mutum ya zama to mai jin kunya wa huwa ra'su kulli khair jin kunya shine wato jari duwani alkai wa tamna'u min alfasha, al-iffa tana hana mutum alfasha ga mutum in yana da ifa ba za ka gani cikin a har yake hannun mace a cikin jami'a da rana idan mutane yana zaune a kan da kali mace tana jikinsa tana manne da shi ne ifa ba zai yi wannan ba to da haka ba da za ka samu makarimul akhlaq a gurin wanda zai yi wannan Allah ya kiyaye sannan wa tamna'uhu min al-fahsha wal bukhl tana ana shi zuwa ga al-fahsha abubuwan da wasu kamata ba na da kuma rowa ifa tana hana mutum wannan ta kamewa wani kabe za ta hana mutum ƙarya wani kiba ifa tana hana mutum gulmace gulmace wannan nima tana hana mutum nimanci duka wannan in mutum zama kamar me baya yawan magana baya yawan kutsawa baya yawan kaza duk sai ga wani abubuwan ya tsira daga su da izinin Allah yace wa shaja'a ita kuma shaja'a abin da ya ta zama rukuni tahmilu ala izzatin nafs tana kai mutum zuwa ga wato jini, wato izza a ransa ba jin izza na girman kai ba a'a kawai mai jin yana da izza ba da za a yi kudin shi yana wawa mai jin yana da izza ba zai yanzu gurin kaskantar da kai ba su zai ka jin izza a kansa a kawai fazuwarsa wa isar ma'anil akhlaq wa shiyam zaka mutum mai shaja'a yana zaɓan mafi maɗaukakan ɗabi'u da kuma maɗaukakan wato sifofi wa alal bazli shaja'a yana sa mutum ya iya bada abun abun abun da yake da da shi kawai yayi kaza ya bada kaza shikenan magana ta kare shaja'a tana sa mutum kai wannan a wannada allazi huwa shaja'atun nafs وقوتها على إخراج المحبوب مفارقته sannan yana kai mutum juriyar tsayawa wajen ƙarfin zuciya da ƙarfafa ta akan fidda duk wani abin da suke so da kuma rabuwa da shi matukar abun zai iya kawo matsala wa tahmiluhu ala kammil ghayr shaja'a tana kai mutum ya zama ya manta da shi walhin tana kai mutum zuwa ga haƙuri fa innahu bi quwwati nafsihi wa tada'atiha a yumsiku ananaha domin mutum a ana'a mutum da da ƙarfin wato zuciyarsa da kuma jaruntakanta yake iya kame wato nutsuwarta babu wannan shaja'a eh, ba zai ba zai zama mutum da tsayen mutum ba wa yakbahuha bi rijaliha wato mutum yana iya ɗaya eh, da zuciyarsa ya tabbatar da ita linzamin zuciyarsa tana hannunsa daga duk wani abun da zai kwaɓe ko kuma wato abin ya kama mana kuma wani abu da zai kame ko kuma wani abu da zai kwaɗe daga jikin ɗabi'u masu kyau na jikinsa a ƙarfin zuciyarsa yana iya sa ya zama min zamin ranta yana hannunsa sai da ba za ta zarge da shi ba wanda duka a yake kawo shi amma ce zama jarumi tsakaninsa da Allah kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa laifin shari'a إنما shadidu الذي يملك نفسه عن inda zabar باوي كوي kawai abu ne mutum mai tsanani mai karfi shine wanda ya rusa nan ya rusa can a wanda zai iya mallake ransa inda gabar wato a lokacin fushi ba zai abun da ya kamata ba zai iya haƙuri abun da ya kamata wa shaja'a wani shine haƙiƙanin jarunta wahiya malakatun kuma wani abu ne wanda ake wato mallaka ce ya kwatade biya al'abdu ala tsahari kasun wadda bawa yake iya samun iko da ita a bisa rinjayar wanda zai ke jariya ne in dai kana da shaja'a to shaja'a wata ɗabi'a ce take iya sa bawa ya samu damar rinjaye akan duwai wanda ke kusuma ne wani abin me yasa hajji ya zama rukuni daga cikin rukunan abuna abuna kyawawan ɗabi'u shi adal wato adalci ya hajjiru ya kan ɗan mutum ala akidari akhlaqi a bisa daidaita ɗabi'unsa wata wasu fiha da kuma kasancewarsa tsakatsaki a cikin ɗabi'u bayan ifrat wa tafri ba zai wuce gona da iri ba kuma ba zai gaza ba duk abu da ya kamata a yi ba zai wuce gona da iri ba kuma ba zai gaza da ta inda ya dace a isa ba da haka wani shine adalci mutum baya wuce gona da iri sannan mutum baya tsayawa a baya kasa isa inda ake so a isa wannan shine adalci fa wa ala khuluqil jawd yakan wato adalci shike daukan mutum zuwa ga dabi'u na ba da kyauta wata da sake fiska alladhi huwa tawassutun bainal zulm wal'uha wadda shi ne tsakaitaka tsakanin ƙasƙanci ko kuma ƙasƙantarwa da kuma na da kuma abin kunci eh, kunci rai idan aka samu take fiska ko aka samu kyauta ba za a samu wannan tawassul ne wato tsakaituwa ne tsakanin kaskanci ko kaskantarwa da kuma wato kunce rai wa ala kulli shaja'a alladhi huwa tawassulun bayna al-jubn wa tahawwur wato eh, mutum zai zama a bisa ɗabi'a ta shaja'a in dai akwai adalci Wannan zai samu ɗabi'a ta jaruntaka matuƙar yana da adalci wanda shi ma shine zama a tsaki tsakanin wato kasala wato ragwantaka da kuma wuce guda ke ta hanyar keta wa ala kurkin kai allazi huwa tawassulun bainal ghadab wal mahana wa suqutin nafs sannan mutum zai samu kansa in akwai adalci to dai ɗabi'anci da ɗabi'ar hari hakuri wanda shine tsakatsaki tsakanin ɗabi'ar kici da kuma walaƙanci da kuma wato abinda mutum ya zamanto ya ransa wato faɗuwar rai faɗuwar rai shine mutum kamar ya zamanta eh, so demoralized a hakan nan to mutum ba zai zama haka ba su kutsun nan wa man ta'u jami'al akhlaq al-fadila min hadhihi al-arba'a kawai makukkugan ɗabi'u masu kyawun kawai daga abubuwa guda hudun nan ne yake amma wani hikimatu ita kuma hikima ta'milu ala husni tadabbur ita take ɗauka mutum zuwa ga kyakkyawar wato juyawa shiga da fice kyakkyawan shiga da fice da kyakkyawan wato zama da tashi da sauransu wajen da zihin da kuma tace basira da kwakwalwa wa saqabatin ra'ayi da kuma wato wayayyen abin da ra'ayi fahimta wato mai kyau wanda zai iya tafiya da kowa wa isabatu zan da kuma zato dacewa a cikin zato sannan a wata faɗin da daƙa'iƙil a'amal da kuma sauyin kula wajen ayyuka na can nesa mutum ya yi initiating abin da babu shi rika tunanin initiating wani abu wanda zai amfani kansa ko ya amfani al'ummarsa ko wani abu da ka'ikal a'amal abin da babu shi sai mutum ya yi girkin tunani sai initiating ɗinsa to abu ne hikima ita take kawo irin wannan wa kafaya wa afatin nufus abu ne hikima ita ke kauda mutum daga fadawa cikin abin da basu kamata ba da kuma a fatin nufus da kuma duk wasu ayyuka wanda suke rai bai dace ta yi shi ba kuma ce a fat duk wani abin da bai kamata a yi shi ba ko duk wani abin da bai kamata ba ya daga cikin a fat to hikima ya ce sanar da mutum wannan ko kuma ganar da mutum wannan amma wani israfiha ya daga cikin in aka wuce gona da iri kuma a cikin hikima to tasdirar dalilan تسدم الجريرة وال والمكر والخداع والدهاء in aka wuce gona da iri cikin hikima sai da ƙarshen ta mutum ya fada cikin wato zalunci ko kuma makirci ko yaudara shi ne mutum wayonsa ya yi yawa garin hikima har ya koma yaudara tana kana so ka yi mutane hikima sai ka koma yaudaran su in ka wuce gona da iri a cikin hikima ke to ana so a yi hikima din yanda ya dace haka kuma wa min tafriqiha in kuma aka gana daga hikima ya zama babu hikima ko kadan nan kuma yusrul bash to sai wauta ta shigo in ba hikima ko kadan sai a yi wauta in hikima ta wuce gona da iri sai a koma yaudara yasa ana son hikima da zama tsakatsaki iya wacce ake bukata ta mu'amala da mutane kar waye ne yawa sai kuma yaudara sai kuma haɗi sai kuma abu ne eh, eh, makir wanda waye sai yayi yawa sai ga ya iya ya shirya abu ba a gane ba kira kenan wayan yayi yawa to ya fita daga hikima ya zama ifrati wanda kuma kwata-kwata ya rasa hikima shi kai ya koma wauta albal sai ga shi ya zama wawawa wal zama da kuma abuna da tsananin wauta wal hank sai ga shi ya waye gari kawai dolo idan an ce hankawa wato abin da dolo kenan sannan wal junun har ka ganci ya zama kamar tabarbe so da rashin hikima sai mutum zama kamar tabarbe kawai ya bai iya gyara kayansa ba bai iya ta abubuwa ba littattafan sa kullum a wasu yana sayan sabon littafi gobe ya yaga shi abunan shi in zai in zai da littafin sai je aji ma kawai da gaske da bayan da ke juyawa ya lamu kwasa shi ya sashi a kwata kwata kawai ba dan dan jami'a ba yau kamar a kore shi amma dai a bar shi to wannan bai da hikima ke wannan son da yi yawa kuma shi na rin ya faɗi ƙarshen da ya ga ya rubuto ya takarda wani ya shiga exam hall da ita wayo ya yi yawa ke daga sun yawa sai a samu ala Allah ya kiyaye wannan wa alam insha Allah ta'ala ina ga anan za mu tsaya har mutu zan wuce sai ke nan ya ga gaba ba mu gama ita gaban arkan da amma za mu tsaya kenan insha Allah muna rayuwa mu cikin wannan wa alam ọ̀gá àwọn alága ọ̀gbẹ́rẹ́ ìdí alágbẹ́ta alága ọ̀gbẹ́rẹ́ kọ́lé ìdá agbègbè ọ̀gbẹ́rẹ́ kejì ọ̀lọ́kọ̀lọ́ akọ̀yìn màtún ní màá dé òní wọn ní bá yẹn yọ ọmọ alẹ́ àti wọn àti wọn àti wọn àti wọn àti wọn akọ̀yìn ọmọ wọn ti rí àti wọn ti rí ní àkùdẹ tó wọn yẹn náà fáwọn lè ti wọn yíyá ní wọn lè fẹ báyìí ní ẹgbẹ ní tó tẹ ìṣìn akwai masu neman zaman lafiya na aure akwai kuma mai fama da rashin lafiya shi ma na ciwon ido akwai wanda yake yake so ya je aikin hajji bana Allah ta ya aiki karfafe da sauran masu neman domin dukkan bayan Allah da suka turo su guda kan bayan Allah su yi da addu'o'i wanda ya yi asirin muna fata Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya ba shi doki game da ciwon gidan da yake fama azumi ba rabban nan, wasu yan ta shafi da shi ba a illa shi ba o shi ba Allah ya ba da kawo. a wadda ke neman abin da daidaituwa da zaman lafiya tsakanin su ma'aura ko kuma tsakanin rayuwarsu ta aure mana fatan Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su nutsuwa eh, da wadda abin da ke kowa da irin bukata da ya ambata marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda ce da kowace irin bukata Allah su wa wata lafiya wa kowa bukatansa ah, dukan mu gaba da muna cikin bukatu ah, bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana su Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya gafarta wa iyayen mu da kakannin mu ya fasa musu cikin kaburburan su لا شريع يوم يوم الإعلام وثبتة يوم الشريع إن على كل شيء قدير بالإجابة الجديد لا كارم لكارية درجتك وتفتنا إن اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اغفر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.